عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسوله سبحانه وتعالى a tsoron muhammadu masallaci mai albarka da da wanda Allah ya azurta su da arziki na karuwa aure da ana yau da nan suna roƙon Allah ya yi albarka ya zama na su lafiya dangane da haka ne yan uwa da abokai suka shirya wannan muhadara na suna ne insha Allah wanda kuma malamin mu a shekara ya Muhammad a sarari zai gudanar insha Allah ba tare da wani abu da gabatar da malam بسم الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم shidda ga watan yau ainihin sha takwas ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da tara wanda ya daidai da shidda ga watan januwari shekara ta 2018 Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da masallacin Malam Habibu Minarod ta nufawa Kaduna a dalilin zuwa mu wannan ainihin majalisi mai tarin albarka wato mun zo ne domin taya dan uwa aboki ainihin wato murna na yin aure wato ya samu aure a rana irin ta yau shine malam ismail khamis tare da amaryarsa hajara abdulrahman sa'annan kuma da aure na biyu shine auren shi dan uwan nasa suleiman khamis tare da ainihin ita ma amaryarsa marwiya to wannan aure muna yin addu'a Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa albarka Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci wannan aure to a gurguje kasancewar lokaci ya riga ya ja wato muna so mu tattauna game da abin da ya shafi ainihin wato aure da kuma ainihin wasu nasihohi ga 'yan uwa musulmi gaba ɗaya tun daga shi an ɗin da kuma duk mutumin da yake da ainihin aure da wanda zai yi aure nan gaba wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana auren mace dan abubuwa guda hudu li hasabiha wa li jimaliha wa li maliha wa li diniha cewa ana auren mace domin darajarta ta fito ne wato mace ce wata tana da ainihin wani matsayi to wasu sukan auri mace saboda matsayinta wasu kuma suna auren mace domin dukiyanta wali ha? wasu kuma suna aurenta domin kyawanta wani diniha sannan wasu suna auren mace don addininta to sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ba mu shawara mu a matsayin mu na musulmi ahli sunna sai ce fazfar bi zati din bad yaminik ko bad yada cewa ka samu riba da ma'abociya addini in ko ba haka ba bad yada hannayenka za su yi kura wato malamai sun ce ma'anar hannayenka za su yi kura idan har baka auri ma'abociya addini ba hannayenka za su kaskanta za ka wulaƙanta za ka yi nadama a cikin rayuwanka kaga wannan hadisi ya nuna mana cewa mutane a duniya ga baki ɗaya masu yin aure suna da dalilin yin aurensu wasu dalilin yin aurensu sukan duba wannan mace ta fito ne a gidan sarauta saboda haka suna so su ma su yi aure a wannan gida saboda su shahara su ma a ringa ainihin danganta su zuwa ga gidan sarauta cewa wani ai ya auri ɗiyan sakin zanzo ko wani ya auri ɗiyar sakin kano ko ya auri ɗiyar gwamna ko abin da ya kama da wannan sai ga mutum yana ainihin fankama yana jin daɗi ana danganta shi zuwa ga gidan sarauta to wani daga yayi aure haka sai ga hankalin shi a kwanci wani kuma yana yin aure ne saboda yarinya kyakkyawa ce shi yana so a ringa cewa duk garin Kaduna gaba daya babu wanda ya auri kyakkyawan mace kamar wani da zarar an faɗa ka sai garin shi ya kwanta ya ji daɗi saboda menene duk garin Kaduna ko duk Najeriya ba mace kyakkyawa irin irin tasa shi a nan wajen shi alhamdulillah sannan wani kuma yana so ne ya auri hajiya a ringa danganta shi zuwa ga hajiya cewa shi mijin hajiya ne ai ya auri wata mace multibiloniya biloniya saboda haka yana jin daɗin dukiyanta ko abin da ya kama da wannan wani kuma yana duba addinin ta ne cewa wannan mace masha Allah wato tana riko da addini akwai ta da kula da ainihin ibada akwai ta da shiga na musulunci akwai ta da tsoron Allah to wani da zaran ya ga mace wannan sai hankalin shi ya kwanta to a cikin wayannan guda hudu gaba ɗaya wane ne ya more shine sai annabi ya ce fazfar bi zati din ka samu riba da ma'abociya addini a cikin hudun nan gaba daya shawaran da nake baka ka samu riba da ma'abociya addini in ko ba haka ba ta ribar da hannayenka za su yi kura hannayenka za su kaskanta to za mu iya cewa kenan karkashin wannan hadisi baya halatta mu auri mace don canta ko baya halarta mu auri mace don dukiyanta ko baya halarta mu auri mace don ta fito a gidan sarauta ko abin da ya kama da wannan za mu iya cewa kenan a wajen aure kawai ana aure ne kawai don addini idan har mace na da kyau kuma aure ta shin haka ake nufi Malamin ka ce ba abin da ake nufi kenan ba suka ce abin da ake nufi mutum ya rinjayar da addini akan duk nan gaba daya wato in za ka fara in za ka yi aure mace farkon abin da za ka duba a gani shin tana da aƙi menene aƙidanta shin wannan mata tana da aƙida na sunna ne ko aƙidan bid'a to kaga idan ya zama to mace ce ma abociya addini to babu laifi dan ka duba kanka babu laifi dan ka duba dukiyanka babu laifi dan ka duba matsayinka a abinda ba a so shine kawai a matakin farko za ka nemi mace ka fara dubawa matsayinta babu ruwanka da addininta amma idan addini ya samu to duk sauran ma za su iya biyowa baya mutum na iya auren mace mai addini sosai sannan ga ta kyakkyawa ga shi ta fito a babban gida ga ta gwamnati kuɗi a gani zai iya auren mace ta tara duk wayannan sifofi ga baki ɗaya. amma abinda manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yake ba mu shawara kan shi ne wato idan ya zamanto an samu mata guda hudu ita wannan kawai ta fito a babban gida ne amma ba ta da kyau ba ta da kuɗi ba ta da addini ita kuma wannan kyakkyawa ce sosai amma kuma ba ta fito a babban gida ba an gani kuma sannan ba ta da kuɗi ba ta da addini ita kuma wannan ga kuɗi amma mummuna ce sannan kuma ba ta fito a babban gida ba ba kuma addini amma ba akwai kuɗi ita kuma wannan ga addini ba ta fito a babban gida ba babu kyau ba kuɗi idan an ce ka zaɓa wanne za ka zaɓa shi ne aka ce fanfar da za ta ji ka samu riba da ma'abociya addini a gani to amma kamar yadda na yi bayani idan har zai yiwu ka haɗa duka babu laifi don ka haɗa an yi ko to sannan kuma sai ga wani hadisi ya zo kuma manzo sallallahu alaihi yana cewa idza ataku man tarzauna dinahu wa fa zawiju idan wani mutum ya zo muku wanda kun yarda da addinin sa sanan kun yarda da sa ku bashi aure in lam taf'aluhu takun fitna fil ardi wa fasadun kabir in har ba ku aikata haka ba to za a samu fitina a doron ƙasa da ko mai girma mutumin da ya hada wannan sifa guda biyu wato yana da addini kuma yana da kyawawan ɗabi'u in har mutum yana da wannan sifa din sai ya zama to kun ki shi aure to za a samu fitina a doron ƙasa, za a samu barna mai yawan gaske a doron ƙasa. to wannan hadisi idan mun duba da kyau ya nuna mana cewa janibin da ya kamata mu rinjayar in muna so mu bada aure mu ringa duba addinin mutum tukuna an gane to sai hadisin yayi kama da hadisin sama falsar da zati din cewa ka samu riba da mabociya addini nan ma sai annabi ya ce mantar man dina dinahu wa khulqahu to amma anan wajen wancan hadisin annabi ya ce za ka din kawai ku samu riba da mabociya addini nan kuma san ce idan ce mantar man dina dinahu wa khulqahu kenan addini daban ɗabi'a daban eh ana iya samun mutum mai addini amma kuma ba shi da ɗabi'a shin ɗabi'a ba addini ba ne shi wancan hadisin kawai ya ce ka samu riba da ma'abociya addini bai ce ma'abociya addini da kuma ɗabi'a ba ya kamata a ce fasfar da zaki din wal khulq ka samu riba da ma'abociya addini da kuma ɗabi'a sai ba ce haka ba nan kuma zaka ce man tardauna dinahu wa to menene alaƙar wannan hadisi na ƙasa da wancan hadisi na sama suna da alaƙa ko ba su da shi yanzu ana iya samun mutum mai addini ba ɗabi'a eh ana iya samu ko za ka iya samun mutum masha Allah ahalin sunna ne sosai ba salafi masha Allah ka gan shi gashi ya bar gemu gashi nan ya sa wando ne sosa gashi nan baya wasa da ainihin sallan farilla baya wasa da ainihin azumi na farilla baya wasa da zakka in yana da wadata baya wasa da aikin hajji da sauran abubuwa na musulunci an gano wani ko sannan kuwa yana kiyaye na firfiri, amma kuma yana da wasu irin halaye marasa kyau farko dai yana da tsananin fushi wanda in yi aure dukan mace yake yi Ɗan laifi kaɗan idan mace ta yi masa zai hauka da duka an gane ko to kaga wannan gashi da addini kullum kowa na yaban sa masha Allah kullum yana yana ainihin majalisin ilimi da karatu amma kuma wato yana yawan dukan mata kuma ya sake su kaga wanda zai mu ce masha Allah yana da addini amma ba shi da ɗabi'a sannan kuma yana kulawa da ibada amma baya ciyar da iyalansa wajen abin da ya shafi infaki baya kulawa da ciyar da iyalansa da kyau baya kulawa da tufatar da su baya kulawa da haƙƙinsu in ba su da lafiya da sauran duk bai kulawa da wannan an gane ko to kaga wannan yana da addini amma ba shi da ɗabi'a mai kyau sa'annan kuma yana da wani irin ɗabi'a baya mutunta dangin ita matar baya mutunta surukansa surukai wanda su suka bashi aure wato yana musu kallo na wulakanci kaga mutumin da yake wulakanta ainihin surukansa amma kuma yana da awan cewa shi yana da aqida mai kyau sai mu ce masha Allah mun yarda kana da aqida mai kyau amma baka da ɗabi'a mai kyau an gane wannan ko kuma za ga mutum yana da awan cewa shi masha Allah ahli sunna ne amma baya cika alƙawari to duk irin wayannan su ne abin da ake kira ɗabi'a mai kyau an gane ko idan har mutum ya zo muku kun yarda da addinin sa wanda menene aqidan shi aka ce wane ai ahli sunna ne wani jama'a an gane ko yana da aqida sosai sai ka to a me ɗabi'a kuma to nan gizo ke fada gaskiya tsakani da Allah yana da yawan sake-sake kuma shi da zaran mace ta masa laifi zai hauta da duka sannan kuma ya sake ta sannan kuma baya kulawa da ainihin infaki baya ciyar da mace yadda ya kamata Allah subhanahu wata'ala ya riga ya wajabta masa ciyar da mace inda yake cewa li yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha kada Allah ya ce la yunfiq zu sa'atin min sa'ati ma abokin wadata ya ciyar daga cikin wadatarsa duk kuma wanda aka kuntata masa ainihin arziki ya zama to ba shi da wadata sosai falyunfiq mimma atahu Allah ya ciyar daga abin da Allah ya bashi la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da ya bata kaga wannan aya ta nuna mana dole ne mutum yayi infaki sannan a wata aya Allah yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim wato maza suke shugabanci akan mata bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din saboda abinda Allah ya fifita sashen su akan sashi sannan wa bima anfaqu min amwalihim sannan da abinda suke infaki na dukiyansu kaga shi Allah ya fifita namiji akan mace da abubuwa biyu abun farko halittar shi a matsayin shi da ɗa miji ɗa namiji da ɗa namiji da ɗiya mace matsayin su ba ɗaya bane a wajen halitta Allah yana cewa walaysa zakar kal'unta. namiji ba kamar mace bane an gane ko saka namiji shi ke shugabanci akan mace ku duba maganar da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani kan wanda raba Allah masalan lillazina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut ko Allah ya buga misali da wayanda suka kafirta matan annabi nu da matan annabi nu sai ce kana ta ta abdaini min ibadina salihaini fa kana ta guma sun kasance su biyu suna karkashin bayin mu biyu daga cikin bayin mu na kwarai kaga matan suna karkashi aka ce ba a ce matan suna sama ba kana ta ta abdaini min ibadina salihaini fa huma ashe matan annabi nu da matan annabi lu suna karkashin waɗannan annabawa guda biyu ashe karkashin wannan namiji yana sama da mace a wajen halitta sannan kuma namiji sai Allah ya bashi mukami na biyu bima an faɗo min amwalihim abin da suke ciyarwa daga cikin me dukiyansu daga cikin abin da Allah ya ƙara ba namiji daraja akan mace shi namiji shi yake infaki namiji ke ke kawo cefane namiji ke biyan kuɗin haya namiji ke biyan kuɗin ruwa namiji ke biyan kuɗin wuta namiji ke biyan kaza duk ɗaukar nauyi namiji ke mata ɗinkin sallah nan in ta mutu ta haihuwa in ta haihu namiji ke mata ɗinki ya nauyin ta. to kaga duk wannan gabaki ɗaya yana daga cikin abin da ya ba namiji shugabanci akan ɗiyamaci an fahimci wannan ko to in ya zamanto namiji Allah ya ba shi wannan shugabanci sai ya zamanto bai kula da shugabancin da kyau ba ya zamanto yana da addini amma ba shi da ɗabi'a to idan muka duba wannan hadisi shi kuma wancan zai ce in za mu auri mace mu auri ma addini ana nufin mu auri ma addini ba ta da ɗabi'a ma addini mai zagi mijinta ga sanan tana da aƙida mai kyau tana kulawa da hijabi ta haddace alƙur'ani kullum tilawa cikin dare amma kuma bini-bini ta zagi mijinta ta zagi iyayensa kaga tana da addini na zahiri amma ba ta da ɗabi'a idan mutum ya aure ta zai ji ba daɗi an gano ne ko tana ɗiban dukiyarsa tana ɓannan dukiyarsa in ya kawo abinci ta ɗiba ta yi kyauta da shi ta inda nan gaba zai nema ya rasa kaga wannan tana da addini ba ta da ɗabi'a sannan ba ta mutunta iyayensa ba ta mutunta 'yan uwansa shi kan shi ba ta mutunta shi tana fita ba da izininsa ba in ya yi magana ta yi zagi misali to kaga wannan sanya hijabinta bai amfane ta ba yawan nafil filinta yawan tilawa alƙur'aninta da abin da ya kama duk bai amfane ta ba to nan wajen da aka ce a samu riba ga ma'abociya addini kenan ana nuna mana mutum ya auri ma'abociya addini ba ɗabi'a la nan ma'abociya addini da ake nufi a nan wajen ma'abociya addini tare da ɗabi'a an gani shine wannan hadisin ya fito mana da shi a fili nan ana nufin tana da addini domin ai ɗabi'a shi ma yana cikin addini kama shi wancan ah, hadisin ya fito da abin ne ɓaro-ɓaro domin kana iya ganin wasu mutane ka gansu ga zahiri za ka yaba ma ainihin halayensu in ka gansu suna magana za ka sha'awa kaga mutum kawai kana ganin mutum kawai kaga addini amma da zaran wata mu'amala ta haɗa ka da shi mu'amala na bashi in ya haɗa ka da shi ya zalunce ka idan abu ya shafi alƙawari ka da shi ba zai cika alƙawari ba in ka bashi aure ya zalunci matar kai kuma ya wulaƙanta ka to kaga wannan ba a kiran shi ma abocin addini a dunkule saboda haka in har za a ba mutum addini in za a ba mutum aure lalle a ringa dubawa a yanzu saboda halin da ake ciki yanzu ana yawan samun irin wannan matsala din sai wani ce ba kullum ba tare muke sallah bar shi ba yana mana limanci ba to amma fa in an je gida ba kafin ka ankara kawai ya dawo da yarinya a karye sai ya ma yarinya dukan tukuna ya tura ma yarinya gida kai ta abin da kai ta jinya to kaga irin waɗannan ana samun irin wannan abubuwa saka dole ne a kula da abubuwan nan guda biyu a kula da addinin mutum sannan a kula da ainihin ɗabi'arsa in har ɗabi'an shi yayi to masha Allah to wani lokaci wani sukan ce ai ai ainihin su ba za su ƙara ba ustazai aure ba me yasa ai saboda an taɓa ba wani ustazu aure wato ba a ji daɗi ba sai ce idan an ba ustazu ɗaya ba a ji daɗi ba an ba ustazai da yawa an ji daɗi ko to me ya sanya kawai don guda ɗaya kawai sai a kama zagin duk sauran ustazai yanzu kenan in ya zamanto an baiwa wanda ba ustazai aure ba an ba mutum ɗaya ya yi laifi to sai a ce ba za a ƙara ba wanda ba ustazai ba aure to ba a faɗin haka ustazai kawai ake faɗa shi Ustazai in ya yi laifi so ɗaya to kai ka ce ya yi laifi so miliyan ne an gane wannan ko to almuhim wannan hadisi yana da gayan muhimmanci yan uwa su kula da shi da kyau to lura da ainihin irin wannan wato muhimmancin in mutum zai auri mace ya auri ma abociya addini gaskiya zai ji daɗi haka nan ita ma mace in za ta auri namiji ta auri ma abocin addini za ta ji daɗi akwai wasiya na ainihin ibn mas'ud radiyallahu an da yayi ga wani mutum wanda ya aure sai ya zo wajen abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an yana tambayar shawara yana so ya masa nasiha sai mutumin ke cewa inni tazawwajtu jariya shabba bikran wa inni akhafu an tabrikani yace lalle ni na auri budurwa na auri yarinya budurwa kuma ni ina jin tsoro kada ta saba mini kada ta kyamace ni sai abdullahi bin mas'ud yake cewa radiyallahu an innal ilm min Allah wal firq min ash-shaytan lalle sabo daga Allah yake kuma kiyayya daga shaytan yake saboda ka shedan yana so ne ya kawo kyama tsakaninka da matarka saboda haka idan har matarka ta zo mata ta zo wajenka wato farko ka umurci matarka ta yi sallah raka'a biyu an gane ko da kai da matarka ku yi sallar nafila raka'a biyu idan ku yi sallar nafila raka'a biyu sai ka ce Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya ya Allah ka sanya albarka gare ni ga iyalaina kuma ka sanya musu albarka game da ni Allahumma jama'a bainana ma jama'ata bi khairin wa farriq bainana idza farraqta ila khairin ya Allah ka tara tsakaninmu wato matsar ka tara mu ka tara mu da alkhairi kuma ya Allah in zaka raba mu ka raba mu da alkhairi to insha Allah in kai wannan addu'a din Allah zai sanya muku soyayya kuma Allah zai sanya ma wannan aure albarka ina ba gane saka wannan ba wai wannan bawan Allah kadai ba kai ma kanka da kai aure eh? kai ma ango da kai aure ana ma nasiha da wannan kafin ka shiga gida wannan addu'a ka haddace shi ka shiga gida da shi ka karantawa ita amarya cewa farko ya kamata ku yi sallah raka'a biyu in kun yi sallah raka'a biyu ka faɗi wannan addu'a mai albarka Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya Allahumma jama'a bainana ma jama'ata bi khairin wa farriq bainana idza farratta ila khairin wannan hadisi yana cikin adabu zifaf na al'allama nasiruddin albani kuma ya inganta shi to sannan kuma wani lokaci wato akan samu dalili wanda ke sanya ɗaya daga cikin ma'aurata ya tambayi halin ɗayan cewa bawan Allah tun mun riga mun yi aure to ina so dan Allah in ƙara sanin halayenka saboda kada in saba maka a wajen aure ya kamata ka gaya min abubuwan da kake so da abubuwan da baka so to wani lokaci wato lalura ko kuma bukata yakan yi kira zuwa ga haka daga cikin wannan akwai abin da ibn al-jawzi rahimahullah ya ruwaito a cikin littafinsa a hakamun nisa daga shurayn al-abi rahimahullah wanda ainihin ah, imamu sha'abi ya gamu da shi wata rana sai sai ainihin ya tambaye shi ya tambayi shurai al'adi game da halin gidansa to da Allah ya kai shurai ina so ka dan bani labarin halin gidanka a lokacin sai ainihin shurai rahimahullah sai ke cewa min 20 aman lam ara ma yubdibuni min ahli yace wallahi shekara 20 kenan da aure na ban taba ganin abin da ya kusatar da ni game da matana ba shekara 20 yace wallahi tun da na yi aure shekara 20 ban taba samun matsala da matata ba wani an gaya mai wannan zai mamaki wani ma zai ce wallahi mata da suke shedadu wallahi ƙarya wannan wa Allah ke yi na matan gare saboda kai kayi aure ba ta kana ta baka wahala to sai ka ɗauka cewa duk mata haka suke akwai mutumin da Allah yake taimakon shi ka ga ya samu mace ta gari mace mai addini da kuma ɗabi'a to shi bawan Allah shurai wato an ji labarin cewa ya dace da mace sai mutane su ringa tambayar shi ya dan ba labarin sirrin abin to shine shurai al-qadi rahimahullah yake faɗin wannan cewa bai taɓa ganin abin da ya bashi ya bata mai ne game da matar shi ba to shine sai imamu sha'abi ke tambayar sa wa kaifa zalika yaya haka ya faru shi ba yana mamaki a ce kayi auren shekara 20 babu abin da ya bata ma game da matarka a lokacin sai shurai ke cewa wato tun daga farkon dare da na shiga wajen matata daga matata kyakkyawa ce irin mai tsananin kyau din nan wato da wuya kan samu mace kyakkyawa irin ta ya ce ha ra'aitu husnan fatinan wa jamalan najiran yace na ga wani irin kyawo mai fitinar mai fitinar da mutum da kuma irin irin kyawo wanda yake da wuya ka samu irin shi a lokacin nan sai na ce a cikin raina to bari in dan yi alwala in yi sallah raka'a biyu saboda godiya ga Allah subhanahu wata'ala la in shakartum la azidannakum ko to saboda Allah ta'ala ya azurta da mace kyakkyawa sai ta ce bari in yi sallah raka'a biyu shukran lillah saboda godiya ga Allah subhanahu wata'ala to a lokacin nan da nayi sallah raka'a biyu na gode ma Allah sai na samu matata ita ma tana sallah da sallata ashe sallar da nake sallah ita ma ta yi alwala tana bila kaga irin matan da ake so kenan ko mace mai addini da kuma ɗabi'a kuma tana yin sallama da sallama na to a lokacin da ya zamanto sauran abokai na da suka kawo biya suka raka ni bayan sun zo sun kawo ni gida ya zamanto sun watse gaba ɗaya kowa ya watse sai na miƙe zuwa ga matata sai na miƙa hannuna wajen matata na mata addu'ar da ake yi a buka sunna wato da na miƙa hannuna sai mata ta ce ala rijlin ya umayya dakata ya kai umayya shine ainihin alkunya na ainihin a shurain alqadi tace kama kunta ɗaya da kake sannan sai ce masa alhamdulillah wa asta'inu wa asta'inu bihi wa usalli ala muhammad wa alihi sai ta yi dan khutbatul haja dan takaitacce haka sai ta ce inni imra'atun gariba sai ta ce ni mace ce fa baƙuwa la ilma li bi akhlaqi ban san dabi'unka ba ni gaskiya ni mace ce ba kuwa ban san dabi'unka ba fa bayyin li ma tuhibbu fa atiyahu wa ma takrahu fa atruku tace kai mun bayanin duk abin da kake so zan aikata insha Allah sannan kuma ka gaya mun abin da kake ki a matsayinka ka namiji insha Allah zan bashi ta gaya masa tace domin ya kasance a cikin mutanen ka. akwai mata da yawa da ya kamata ka aura amma baka aure su baka aure ni ila a cikin danginka kana da mata ko a cikin kabilanka akwai mata da yawa wanda ya kamata ka aure su baka aure su ba sai ka zo ka aure ni sannan ni ma a cikin mutane na akwai ainihin tsara na wanda ya kamata a ce na aura sai ya zama to ban aura ba Allah ta'ala ya kaddara cewa lalle kai zan aura saboda haka ta ce wa qad mallakta fasna ma amaraka Allah bi ta ce haƙiƙa ka mallake ni yanzu kai ne shugabana ka aikata abin da Allah ya umarce ka da ni eh? duk abin da Allah ya umarce ka ka aikata game da ni ka aikata imsakun bi ma'ruf aw tadrihun bi ihsan tace in ma ka rike ni da kyautatawa ko kuma rabuwa da kyautatawa Yau ɗaya biyu tace a qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lak Ka ga ashe baiwa Allah malama ce an gane ko ka duba irin bayanan da ta yi to bayan ta gama wannan magana ga shi babban malami shurai sai shi shurai zai cewa sai ta tilasta mun ni ma sai da na yi kuɗi mafi haja ni ma an gane saboda na ga ita ta zuba ilimi ni ma ce to ni ma barin dan taba nawa shi ma sai dan kuɗi mafi ayyai nashi alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruhu wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd shi ma ya fara sai ce fa innaki qulti kalaman in sabatti alaihi yakun alaiki hazuki yace lalle ke baiwa Allah kin faɗi wata magana idan har kin tabbata akan wannan magana zai kasance babbar rabo a gare ki wa in tadaihi yakun alaiki hujja idan kokari ya kike yi kina da'awa ne to zai zama to hujja kanki ki wannan magana kin yi magana mai zaki kamar zuma to Allah ya saki kiyaye shi kada ya zama sai hujja kanki sai ce to alhamdulillah kin ce mun in faɗi irin halaye na abubuwan da nake so da abin da bana so to ina son kaza ina son kaza ina son kaza sannan ina kin kaza ina kin kaza din ya gaya mata abubuwan da yake so da abubuwan da yake ki to wasu na cewa matan wayannan zamani idan ka gaya musu duk abin da kake so to lokacin za su aikata abin da baka so A gani kamar ka ba su satan wato idan kun yi fada sai su aikata kishiyan wannan da su bata maka rai Kama shi bawan Allah da ya zo ya ambata mata sai da cewa to wannan abun a wa mara aiki min hasanatin fanshuriha sai ce mata duk abin da kika gani na ainihin kyawawan abubuwa ki yada in kin ga abubuwa na kyawawan ayyuka na ki yada wa mutane ki ce miji na masha Allah yana da kirki yana da kyauta yana da riƙon amana yana da cikin alƙawari yana da biyayya ga iyayena yana da kyautawa ainihin mata in kin ga alkhairi game da ni ki yada wa mutane wa ma ra'aytu min sayyi'atin fasuriha amma abin da kika gani mummuna ki rufe shi in kin ga wani abu nawa mara kyau kake je kina ga wa kawayenki kake je kina ga wa dangi ki rufe an gane ko domin yanzu idan mace ta auri namiji alaƙa tsakaninta da mijinta yana kun alaƙa tsakaninta da iyayenta kuma an gane akwai wani sirri tsakanin tsakanin ita mace da mijinta fiye da yadda yake tsakaninta da iyayenta shi yasa Allah yake cewa wa kaifa ta'khudunahu wa qad afad wa qad wa qad afaitu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akadna minkum mithaqan galiza eh? wa qad afda ba'dukum ila ba'din an gane wannan ko wa kaifa ta'khudunahu wa qad abda ba'dukum ila ba'd wa akazna minkum mithaqan galiza sai Allah ya kira aure mithaqan gariza an gane alƙawari wanda yake mai kauri an gane wani ko to ashe kenan mace in ta ga wani abu mummuna game da mijinta kada ta gaya wa ƙawayenta idan ta gaya wa ƙawayenta nan gaba kuma idan mijin ya shirya da matar shi sai kuma ta rinka jin kunya za ga wani lokaci mutum zai zo ya zazzagi matan shi ai matata wani ma har ma yanda yake kwanciya da ita sai ya faɗa sai ruwawanci yana gaya wa abokinsa irin halin matan shi wajen kwanciya yana faɗin miyagun halayenta to nan gaba kuma in suka shirya sai ya dinga jin kunya an gano wani ko a lokacin nan sai ita matar ta ce masa kaifa mahabbatuka li ziyarati ahli to ga wata tambaya zan kuma yaya soyayyarka ga ziyarar ainihin dangina shin ka yarda dangina su rinda kawo ziyara wajenka su kawo ziyara gidana sai ya ce mata ma uhibbu an yamullani ashari ke ni gaskiya bana so dangi na wato sirkaina su kosar da ni a ce sirkaina kullum su ringa zuwa gidana kullum su ringa zuwa ina so ya zama to tsakanina da sirkaina akwai yar kunya idan ya zama to surukai suna yawan kawo ziyara gida tun kana jin nauyin Za ka jin jin nauyin su an gane wani ko in an nan kawo ziyara yau sai a dan yi wata biyu wata uku ba a zo ba sannan bayan wasu lokuta kuma sai a dan ƙara dan dadewa sannan ba a zo ba amma an zo yau washe gari an ƙara dawowa jiba an zo gata an zo citta an zo saba an zo eh? an ce ido wa kare na sai ce ne wanda nake gari kullum ya kamata a ce tsakanin surki da shi miji akwai ɗan tazara wanda wato yana daɗewa bai gansu ba an gane ko to wannan yana ƙara ba wannan surukai mutunci da daraja a kai to sun haka sai cewa shi gaskiya baya so surukansa su ƙosar da shi to sai take cewa to wane ne kake so daga cikin makwabtanka su ringa shiga cikin gidanka ka duk wani mata a cikin makwabtanka su wane ne kake so in yi mu'amala da su su wane ne ka yarda su ringa shiga gidanka ka gaya musu nan take ce da bangar wane da wane da wane a cikin sirkan dama ai unguwan da yake ne misali kila saka sai ya faɗi ki yi mu'amala da gida kaza kada ki yi mu'amala da gida kaza ki yi mu'amala da gida kaza banda gida kaza ya gaya mata kuma wannan baiwa Allah ta kiyaye an gano wannan ko to shi ne sai ya gaya mata gaba ɗaya da cewa banu banu fulan qaumun salihun wa banu fulan aw musu'in yace gida kaza mutanen kirki ne gida kaza miyagun mutane ne a lokacin nan sai take cewa sai wa Allah ke ce mana fabittu ma'aha bi an laila wato sai na kwana tare da ita wato dare wanda yafi kowanne dare ni'ima kuma na rayu tare da ita shekara guda yace ban gani tare da ita ba sai abin da nake so wannan mata ta kiyaye duk abin da nake so sannan kuma ta nisanci abin da bana so to bayan ainihin shekara ya zagayo sai na tafi majalisin alƙalanci dama shi alƙali ne alƙabi wannan shurai sai na tafi majalisin alƙalanci ina dawowa daga majalisi kawai sai na ga wata mata a cikin gida sai na ce wannan mata wace ce sai ta ce ai surukarka ce mahaifiyata ce ta kawo ziyara gare ka shekara ɗaya fa da yin aure bata zo ba ina ba san gane to shi ne a nan wajen sai ta waiwaya sai ta wannan mahaifiya ta waiwaya zuwa gare ni ita mahaifiyarta sai take tambaya na kai fara'aita zaujatak yaya kuke ganin ya kaga matarka da ka aura sai na ce wallahi khairu zauja na ce wallahi ita ce fiyayyen mata da mutum ya taba aure a rayuwa sai ta ce mu ya kai umayya lallai mace ba ta kasancewa mafi munin hali kamar cikin halaye guda biyu mace in ta samu halaye guda biyu tana zamantowa cikin mummunan hali wala waladar gulaman in ta haifi ɗa namiji sai wani irin girman kai ya shige ta ta san maza na san ƴaƴa maza an gano wannan ko in ya zaman to misalin ta haifa ma mutum ɗa namiji sai da ce alhamdulillah wannan gida na wani. to anan ta rigiji da kai kenan na biyu kuma idza haziyat inda zawjiha idan ta samu amsuwa wajen mijinta in ta samu mijin na santa shikenan zai ta fankama to wayannan su ne halaye guda biyu da mace take fankama idan ta zo gidan miji tace na rantse da Allah wato mutum ma hadha rijal fi buyutihim sharra min al-mar'a al-mudallila ce mazaje ba su taba ainihin tattarowa a cikin gidajensu ba abinda da yafi sharri kamar su tattaro mace mai jiji da kai mace mai takama mai alfahari saboda haka fa'adib ma shi'it fa'adib ma shi'ita an tu'addib wa hazib ma shi shi'ita an Ta ce ga matarka nan saboda haka ka ladabtar da abin da ka so ka ladabtar game da ita kuma ka tarbiyantar da abin da ka so ka tarbiyantar ga matarka matarka ce Ka yi abin da ya dace gare ta mahaifiyar nan sai mana nasiha gaba ɗaya, sai ainihin wato bayan wannan lokaci sai ta kama hanya ta fita sai yake cewa fa makasar mai sai matata ta zauna tare da ni shekara 20 aman shekara 20 yace wallahi ban taba zarginta akan wani abu da mun ba sai so ɗaya. kuma so daya na yace wa kuntu la'a zaliman ni ne mana zalunce ta wato abin ma laifin nawa ne amma sai na tura maka laifin an gano wani ko to kaga irin wannan kaga wa irin wayannan matan aka same su ai shikenan ko mutum ya huta to kaga irin wannan kenan to wannan kenan irin matan da ake bukata mu samu in zai yi mu same su yanzu zai yi ko <laughs> mutum ya auri mace wanda karanci ma ce shekara shekara ɗaya ba wani matsala shekara ɗaya kawai zai wuya ko <laughs> to sannan to ga biyu kuma daga cikin irin mataye da ake bukata mu kwaikwaye da wajen halaye akwai hadisin da bukari ya rawaito hadisi ne mai tsawo wato dangane da tarihin annabi ibrahim alayhi salam amma za mu ɗan yanke shi wato annabi ibrahim bayan annabi isma'il ya girma har yayi aure to sai bayan wani tsawon lokaci annabi isma'il yayi aure sai ga annabi isma'il ya kawo ziyara zuwa ga annabi ibrahim ya kawo ziyara zuwa ga annabi isma'il bayan mahaifiyarsa ta rasu bayan mahaifiyar isma'il ta rasu sai annabi ibrahim ya zo to da ya zo yana so ya leƙa ainihin ɗansa ya gan shi ko yana nan a lokacin da annabi ibrahim ya kawo ziyara sai ya tarar da annabi isma'il baya nan to amma sai ya ya tarar da matar annabi isma'il sai ya tambayi matar yake ce mata a ina ainihin ɗana yake sai take cewa kare da yabta gilana ya fita ya nemo mana abinci shine sai yake tambayanta game da rayuwarsu take to wai yaya rayuwan yaya rayuwan ku ne kuna jin daɗi ko kuna cikin wahala sai take cewa na hanu bi na hanu fi diqin wa shidda tace wallahi muna cikin tsananin rayuwa muna cikin kunci da wahala na rayuwa ita wannan mata kaga anan wajen ta tona wa mijinta tasiri to a lokacin nan sai annabi Ibrahim alayhi salam tana ta kawo mai ƙara muna cikin matsala kaza muna cikin matsala kaza da ƴar muke samun abinci mu ci kaza kaza kaza tana ta kawo matsala sai annabi ibrahim ya ce fa iza jaa zawjuki fa iza jaa zawjuki qara'i alayhi salam idan mijinki ya zo ki karanta mai sallama wa quli lahu yughayyiru atabata babi ki ce masa ya canza ainihin ƙyauren kofansa ƙyauren kofansa akwai matsala ya canza to a lokacin da annabi isma'il ya zo sai kamar ya ga alama ya ga alama kamar an yi bako sai ce hal ku min ahad shin wani ya kawo ziyara wannan gidan ne sai take cewa na'am na shehu kaza wa kaza eh wani tsoho kaza da kaza ya kawo ziyara sai ya tambaye ni game da kai sai na bashi labari shi kuma sai ya tambaye ni waya ya rayuwar mu ne sai na bashi labari cewa an na fi juhudin wa shidda cewa muna cikin tsanani da wahala suke cewa fa hal awsaki bi shay shin wannan tsoho ya miki wasiya da wani abu sai suke cewa na'am amara ni an ufari ufari laki sai suke eh ya mun ya mun wasiya da wani abu in ji ita matar me yace miki yace ya ce mun idan ka zo in gaya maka ka canza winda ka canza kyauran kofarka suke to na'am abin da yake nufi kin san abin da yake nufi da wannan magana cewa in canza kyaure na kofa sai ce a mara ni an ufari ya yace ya umarce ni ga rabu da ke ya ce ke ba mata ba mace rufin asiri ba ce ke mace ce mai tona wa miji asiri ta saboda mahaifi na annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam ya ce rabu da ke ilhaqi bi ahliki kirti iyalanki tafi gida sai baiwa Allah ya sake ta ta tafi gida to malaman fiqh karkashin wannan hadisi sun ce idan mutum ya ce wa matashi tafi gida ko tafi sai na neme ki ana kiran wannan kinaya wato wannan ba saki bane kai tsaye dole sai an tambaye mutum to ka ce ta tafi gida me kake nufi ka sake ta ne ko kuma yi a na ce ta tafi gida ina nufin ta je gida ta lagabtu idan ta lagabtu ta sha wahala in ya so mu zo mu sasanta ban sake ta ba ko kuma yake to ina nufin ta tafi gida na rabu da ita to yanzu al'amari ya rage wajen miji shi za a saurari bayani shi duk abin da ya faɗa da shi alƙali zai yi aiki in ya ce yana nufin saki ne saki ne to anan annabi ibrahim alayhi salam nan da yace ilhaqi bi ahliki yana nufin saki ne annabi isma'il ko to saboda haka sai ya sake ta sai ya auri wata mata to bayan ya auri wata mata sai ya zauna tare da ita wani lokaci mai tsawo sai annabi ibrahim alayhi salam bayan tsawon lokaci sai ya ƙara kawo ziyara kaga dai ba wai yana ta kawo ziyara akai akai bane yana dan ziyara yana fashi yana ziyara yana fashi sai dan kawo ziyara masha Allah da ya kawo ziyara a da ya kuma ikon Allah sai kuma bai samu annabi Ismail ba annabi Ismail ya fita nema dama shi ai shi namiji dama baya zaman gida to sai ya shiga ɗakin matar ya zauna kaga a nan wajen halaccin mahaifi ya shiga ɗakin ɗansa ko ɗan yana nan ko baya ne. mahaifi yana da iko ya shiga ɗakin ɗaya ya zauna har ɗaya zai same shi ba laifi ba ne amma an gane musulunci a lokacin nan sai ya tambaye ta game da shi cewa ina annabi ismail take cewa ya fita don ya nemo mana abinci sai ce kai fa antum yaya kuke ne ya rayuwarku sai ya tambaye ta game da irin rayuwarsu da kuma irin yanayinsu sai nake cewa hannu bi khairin wa sa'a mu muna cikin alkhairi da kuma walwala da yalwa tai ta yabo ta yabo tai ta tana gode ma Allah subhanahu wataala akan irin halin da suke ciki ka san galiban wasu matan ba sa kauna a ce danginka sun fa'idantu da kai saka idan idan idan dangi sun kawo ziyara sai ta ringa nuna musu kuna cikin tsananin rayuwa kuna cikin wahala domin dangin su daina zuwa amma idan dangin ta ne ba ta zo ta yi musu hidima eh, ta kyautata musu amma dangin ka bata su ta saboda haka ita wannan baiwa Allah tana son ainihin dangin Annabi Isma'il saka gashi mahaifi ya zo tana nuna wa mahaifi cewa suna cikin alkhairi suna cikin walwala tai ta yaban Allah tana gode ma Allah irin halin da suke ciki to sai Annabi Isma'il ke tambayanta fa ma da amukum menene ku da kuke ci sai take cewa allaham ta ce abincinmu shine nama sai ce ba ma sharabu kun menene abin shanku sai take cewa abin shanmu shine alma ruwa sai annabi ibrahim yake cewa allahumma barik lahum fil lahm wal ma ya allah ka sanya musu albarka game da nama da kuma wannan ruwa nasu a cikin wata ruwaya allahumma barik lahum fi ta'amihim wa sharabihim ya allah ka sanya musu albarka a cikin abincinsu da kuma abin shansu sannan sai ya ce fa'iza ja'a zaujuki idan har mijinki ya zo faƙara yi alaihi salam ki karanta mai gaisuwa ki ce lallai ina gaida shi wa murihi an yi sabbita adbata babihi ki umarce shi ya tabbatar da ainihin kyauran ƙofarsa ki ce masa na ce kyauran nan mai kyau ne a tabbatar da shi to a lokacin da annabi isma'il ya dawo gida shi ma sai dan wani alama kamar wani abu ya faru sai ce hal ataku min ahadin shin akwai wani wanda ya zo muku ne wannan gida sai ce na'am atana shekun hasanul hay'a tace wani tsoro ya zo mana mai kyakkyawan kama kai ta yaban wannan tsoro ta yaban sa kuma wannan tsoro ya tambaye ni game da kai na bashi labari kuma ya tambaye ni irin rayuwar da muke yi na bashi labari cewa muna cikin rayuwa na alkhairi kuma shi wannan tsoro sai sai shi annabi Ismail ya cewa fa ausaki bi shay'in shin ya miki wasiyan wani abu ne sai ce na'am huwa ya qara'u alayka salam na farko dai yana karanta ma sallama sannan wa ya amurka an tusabbita atabata badik kuma yana umurtar ka ka tabbatar da yauran kofarka sai ke cewa zaka abi wa antil akbar yace wannan mutumin da ya zo mahaifina ne ba annabi ibrahim kuma ke ce kyaure amara ni an umsi kaki ya umurce ni da in rike ki kada sake shi cewa ke ce mace ta rufe asiri ke ce mace da ya kamata namiji ya aura an gane ko kaga ita matan farko ita irin matan da ne masu san kansu wanda kawai dangin su kawai suke so mai yawan koke mai yawan complain kullum da nuna bashi bashi da abin da ya kamata wannan amma ita ta biyu mace ce wacce ta yarda da abinda Allah ya bata ko da kaɗan ne misali an gane ko to wannan kenan saboda haka saboda lokaci zan dan faɗa a gurguje wato mata yadda ya kamata mutum ya aura amma ta yadda ya kamata mutum kare ya aure su ba a san mutum ya aure su a gurguje zan faɗe su so in ka ga mace na da irin wannan sifa to ka san wannan mace ba macen aure ba ce akwai mace da larawa ke kira al'anana wato mace mai son kanta mai yawan koce an gane bini-bini ta ce ainihin mijinta baya kulawa da ita ita mijinta yana barin da cikin wahala kullum babu rufin asiri to mace irin wannan mai yawan koce mai yawan surutu tana faɗin wai tana cikin matsala kuma alhali akwai mata da yawa wanda suke cikin matsala fiye da ita an gane ko to irin wannan mace wacce ba ta godiya ga Allah ana kiranta al'anana sannan akwai almannana babu kyau mutum ya auri mace mai wannan sifa mannana mai yawan gori ga mijinta idan ya zamanto mijin ya taba shiga cikin wani hali sai ya zamanto ta rufa mishi asiri ta taimake shi to wata rana idan wani abu ya hada su sai ta yi masa gori ai ni ne da ba dan ni ba da kawo da ni na ma kaza ni na ma kaza ni na ma kaza lokacin kana cikin wahala sai ka rinka bayyana mai da irin ni'imomin da ta yi masa da ba dan ni ba da ka wulakanta da ka shiga uku ni na rufa maka asiri lokaci kaza to mace irin wannan mai yawan gori ba a so mutum ya aure irinta in ka san cewa tana da wannan ɗabi'a ko ka san cewa wannan ɗabi'a mutanen gidan ne sannan akwai mace mai suna hannana ita ce mace wato mai yawan bege zuwa ga mijin da ba naka ba in ta auri wannan miji wato idan ta baya kan mijinta yana kan sauran mazaje ne hankalinta yana kan wasu mazaje ba mijinta ba an gano wannan ko to irin wannan mace baya kamata mutum ya auri mace hannana sannan akwai mace haddaka ita ce mace wacce take leƙen kowane irin abu tana son sai miji ya sayi mata shi in ta je gidan ƙawarta ta ga ƙawarta ta canza gado sai ce dole sai mijin ya canza ta je gidan mijinta a gidan kawarta ta canza sarka ta ce sai an sayar sarka in an sayo wa mijin wacce ya sayar mata ainihin atamfa mai tsada ita ma zai ta sayar mata irin wannan wato idan ta kullun yana leƙen wato gidan wasu mutane an gano wani ko kullun ba ta godiya akan abin da mijinta yake ta. to in ka san mace tana da wannan sifa ta kaure ta sannan akwai mace barraka ita ce mace wanda gaba ɗaya rayuwarta tana wajen madubi ne kullum ta tsaya kullum ta gyara nan ta share nan kullum rayuwar kenan an gane wani lokaci an sanya an sa abinci a risho ana dafawa har abincin ya kone tana nan tana ta gyare gyaren dan baki hankalinta gaba ɗaya na kan gyare gyaren fuskanta an gane to in ka san mace irin wannan ne wato za ta kashe ko nawa ne akan fuskanta bata damu da kai ba bata damu da ainihin dukiyanka ba to mace irin wannan kai hankali da ita akwai mace shaddaka mai yawan surutu tana da yawan surutu ƙarya da gaskiya za ka iya ɗiban sirrinka ta kai wa ƙawayenka ta ɗibi sirrinka ta kai shi waje an gane ko to irin wannan mata ita ma mutum ya yi hankali da aurenta wanda in tana surutu ma miji yakan ƙosa da surutunta ta cika surutu daga an ganta za ce ga wacce nan kowa ya shiru hm? saboda yawan surutu sannan akwai mace wanda kira muktala'a eh mace muktali'a ita ce mace da take yawan neman mijinta ya sake ta haka ne ba dalili dan abu kaɗan ta ce in ka cika dan halal in ka cika zaka sake ni to irin wannan mace mai yawan neman saki to in ka san ɗabi'anta ne ka yi hankali da ita sannan akwai mace da kira mubariya ita ce wacce take alfahari da gidansu take alfahari da wadata dan abu in ya faru sai ta rinka ta ma tana cewa in ba larura ba zai aure irin ka Ka kalle ni ka kalli gidan da na fito kai ka san na ya fi ka daraja ka san iyaye na sun fi iyayenka kawai Allah ne ya kaddara zan auri banza irinka wani da gaske ana samun mata irin waɗannan mubariya masu kirari masu alfahari ga mazajensu in wani abu ya faru sannan akwai mace ahira ita ce mace fasika wacce take bin maza idan ka san mace ahira ce wato ka aure ta amma tana bin wasu mazaje to in ka san ɗabi'arta ne bin maza ka yi hankali da auren irin wayannan akwai mace mai suna nashiza ita ce mai girman kai ga mijinta an gane ko mai yawan saba wa mijinta saboda tana ganin cewa ta fi shi matsayi irin mijinta yana da diploma in tana da master tana ganin in ba larura ba ya zan auri jahili ni fa ina da master ko ina da doctor's degree ina da phd kai kuma kana diploma dan abin ya taso ta ce to larura yana da auri jahili an gano wannan ko sai ta ringa yin kirari tana alfahari a ga mijinta saboda in ma ta fi wadata ko kuma tana da ainihin qualification wanda ya fi na mijinta to ita ma wannan ga baki daya in ka san dabi'an ta ne ka aure ta sannan akwai mutabarrija ita ce mace wacce take barin hijabi ta ringa yawo da gare ko ta ringa yawo ainihin babu hijabi a jikinta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa sinfani min ahlin nar lam arahuma akwai wasu nau'i guda biyu daga cikin yan wuta ni ma ban gansu ba amma Allah ya sanar da shi ni za su bayyana nan gaba ƙarshen zamani manzo Allah bai taɓa ganin su ba amma za su bayyana nan gaba shine ke cewa rijalun ma'ahum siyadun ka aznabil baqar yadribuna bi hannas wasu mutane wanda tare da su akwai bulaloli kamar bindin sanuwa suna dukan mutane da shi za a same su ƙarshen zamani na biyu wa nisa'un kafiyatin wa nisa'un kafiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat yace da mataye wanda sun sa tufafi amma kuma tsirara suke ga tufafi a jikinsu amma kuma tsirara suke ma'ila karkatattu mumilar masu karkatar da wasu su sun karkace kuma suna karkatar da wasu ru'usu hunna ka mafi buktil ma'ila wato kawo kansu kamar tozon raƙumi karkatacce kamar tozon raƙumi wanda ya karkace to irin wa'annan la yadkhulun aljanna wa la yajidna rihaha ba sa shiga aljanna ba sa ma jin ƙarshen aljanna din wa inna ha la yujadu min masirati kaza wa kaza domin ƙarshen ta ana ji ne a tafiya mai tsawon kaza da kaza kaga mahallin shayi a nan wajen an yi magana wasu mata wanda sun sa tufafi amma kuma tsirara suke to yaya za a yi a ce bata ta sa tufafi tana tsirara to malamai sun yi bayani akan wannan ta sa tufafi amma transparent tufafi ne amma ana ganin duk sifofin jikinta a fili misali tufafi ne shara-shara an gane kaga ta sa tufafi amma tsirara ko ko ta sa tufafi wanda yake ya matse jikinta yana bayyana da duk jikinta gaba daya kaga ta sa kaya amma tsirara take ko ko ko ta sa mini skirt ta sanya irin skirt din na mini wanda duk ya bayyana da shinyoyinta a waje to duk wannan tana daga cikin kafiyatin ariya sannan kuma gashi ta karkace tana karkatar da wasu eh sannan kawo kan irin wayannan mata kamar tozara umi ne wato sun sa irin dan kwalin nan ga gashi nan mai tsawo ga an sa irin gwaggwaran nan mai tsawo sai karkashe haka kaga mace mai sa irin wannan gwaggwaran mai tsawo mai karkashewa ba magana sa hijabi ko ba zai yi a sa gwaggwaro a sa hijabi ba to shine ke cewa kawukan su kamar tozara umi karkashacce kenan ƙarshen zamani za a samu irin wayannan mata masu tsawaita gashi gashi ne ya tsawo su sa gwargwaro gwargwaro ya tsawo sannan sai ya karkace wanda ba magana sa hijabi haka za ka dinga tafiya tsirara sai ce irin waɗannan ba sa shiga aljanna kuma ba sa ma jin ƙamshin aljanna to idan mutum ya gama ce wacce ba ka sa hijabi ko tana sha'awar fita tsirara kada ya aure ta wannan hadisin imam muslim ya fitar a cikin libas da kuma zina sannan kuma akwai matan da ake kira khadara addiman wato kadara addimar su ne mata kyawawa amma kuma sun fito a mummunan gida mata ne kyawawa amma kuma gidansu ba shi da kyau wato ta fito a gidan da bai da tarbiyya an gane ko wato idan mace ta zama to kyakkyawa amma ta fito a gidan da ba tarbiyya to baya halatta mutum ya aure ta domin ya zama to uwa ba tarbiyya ka aure diya ko da tana tarbiyya diyarka to uwar za ta lalata tarbiyyar idan ya zama to wato matarka ba ta zuwa gidan boka amma mahaifiyar na zuwa gidan boka to mahaifiyar za ta iya sa yarinyar ra'ayi zuwa gidan boka an gane wannan ko to a hankali a hankali za ta tura ma yarinyar ra'ayi har yarinyar ta dauka malamai sun ce gara a ce uba lalatacce ne uwa ta garki shi uba bai cika shiga cikin auren yarinya ba uba duk lalacewar shi iya baka auren iya ba roshi da da iyar bai shiga cikin harkarta amma ita uwa in ta baka aure biya, za ka sa ido kan iya cewa yarinyar ta yi abin da take so shi yasa idan uwa lalatacciya ce kada mutum ya kuskura ya yi aure a wannan gida din sannan kuma kada mutum ya aure a aka ha kada mutum ya aure wato diya mace mai saba ma iyayenta idan ka aura to ka shiga uku wato nan gaba in ta haifar ma 'ya'ya su ma zan zamanto 'ya'ya masu saba ma iyayensu sannan kada ka auri mace raƙisa wal masila kada ka auri mace irin matan na masu rawa matan na wanda suke musicians masu rawa da kuma irin matan na masu tamsiliya masu drama irin wayannan mataye wato baya halatta mutum ya aura in ko mutum ya aura zai yi nadama sannan kada mutum ya auri mace mai yawan fushi nan gaba tana iya kashe ka in ka auri mace mai yawan fushi mai yawan kishi nan gaba ta ji labari za ka yi aure sai ta so kama kamar yanzu mun ji labarin kwana na irin abubuwan da suke faruwa ko in ka zama kyakkyawa amma mai tsananin kishi ka yi hankali da ita an gane akwai wata mata da mijinta yana so ya yi aure ya yi mata goma na arziki ya gaya mata zai yi aure ya ce amma ka kwantar da hankalinsa ba zai wulaƙanta ta ba zai ba ta haƙƙinta don ma ya nuna mata zai bata ta haƙƙinta ya biya mata aikin hajji ya biya ma iyayenta gaba ɗaya aikin hajji sannan yana da gidaje daga cikin gidajensa ya ba ta kyautar wani gida don ƙare da yake gashi ya ba ta kyauta ya yi mata goma na arziki don ta fahimci cewa fa wannan aure ba ya yi ya ci mata mutunci ba ne to wallahi duk wani abin da ya bai tsira ba abin da matan nan ta yi sai ta samo fetur ta banka ma gidan shi wuta gaba ɗaya gidan gaba ɗaya ƙone ƙurmus dukiyar shi gaba ɗaya ƙone saboda zai ƙara aure kaga idan mutum ya san mace irin wannan ne to kada ma ya kusura ma ya aure ta an gane wannan ko to shine wato musulunci ya yarda da kishi amma ba irin wannan mummunan kishi din ba sannan a guje kada mutum ya aure kazzaba wa sarika idan mutum ya san mace makaryaciya ce mai yawan ƙarya ne ko barauniya idan ka aure mace barauniya wato ƴaƴanka na iya shan wannan sata a nonanta kaga su ma ƴaƴa sun taso da sata saboda maman su baroni ya ce ita ma an gane ko to sannan kuma kada mutum ya auri mace mai barin sallah mai barin azumi mai tozartar da farilla inda ya zama to ka san mace bata damu da ainihin sallah ba bata damu da azumi ba tana wulaɗanta farilla to ka ta kuma mace in ta taba yin zina ko da ta ce ta tuba ka yi hankali da ita an gane wani lokaci za ka ga ainihin in an cewa abin nan in an ce in an ce ma ma shi kaza zai ce zai ce an tana masa eh in an ce ma ka shi baya duka zai ce an tana mai to kaga mutum ya aure mace ba ta taba yin zina ko dama dabi'ar ta zina sai ta tuba to tana iya tunawa nan gaba ta ƙara fadawa ciki tunda akwai mata da yawa ka yi haƙuri da ita ka aure wata an gane wani ko to kuma mutum ya yi hankali da mace da take mu'amala da masu sihiri mace mai mu'amala da bokaye idan ka san mace na mu'amala da bokaye ko masu sihiri ka yi hankali da ita an gane rayuwanka yana cikin haɗari kai ba ma ita ba idan mahaifiyarta na mu'amala da bokaye ko da masu sihiri ka san manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul fa ar kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen boka ya gaskata boka akan abin da ya faɗa to ya kafircewa abin da Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka zan dakata a nan saboda ainihin lokaci dan abin da muka tattauna abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya bamu ladan shi abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana sana wayannan angwayen da suka yi aure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu wannan aure albarka ya sanya wa mata yadda suka aura albarka sannan waɗanda su ma suke buƙatar irin wannan aure ba su samu ba su ma muna musu addu'a Allah ta'ala ya ba su waɗanda kuma suke da shi Allah ya ba su damar riƙewa Allah ya ba su damar riƙewa Allah ya taimaki musulunci da musulmi kuma ya ƙanƙan da kafirci da kafirai saka zan tsaya a nan wajen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله الله يبارك على خير tambayar da uwa ke yi idan har mutum ya auri mace mai fushi bayan sun riga sun haifi yara biyu uku din nan zai iya sakinta a tun da ya riga ya aura kuma ya zama to suna zaune lafiya to ina ganin shawarar za a ba shi ne ya mata nasiha ta ji tsoron Allah ta rage wannan fushi din kuma ya ringa nuna mata haɗarin wannan fushi da misalai da wasu abubuwa duk abin da ya faru ga wata mace mai fushi ta yi kaza ga irin abin da ya same ta to wala Allah in yana yawan nasiha din nan ila ta gyara wayannan kurakurai nata saboda dama abin da ake gudu in ta akwai mace fushi kala kala ne akwai mace da za ta iya kisa saboda fushi akwai kuma wanda ba za ta iya kisa ba to ina ganin ah, kila mafi yawan fushin da mutum ke magana kila ba irin wannan mai tsananin bane amma mu nan muna magana fa mai tsananin fushi wanda in ta yi fushi tana iya ɗaukar jariri ta gurgar da shi in ya so daga baya za ta yi nadama tana gidan sama ta wurgo daga gidan sama saboda ta yi fushi yaro yaro ya faɗo misali akwai mata irin wannan masu tsananin fushi wanda tana iya faɗin komai in so daga baya sai hankalinta ya kwanta ta gano ta yi kuskure irin su ba wai dan fushin da ba a rasa ba akwai kowa na da irin fushin shi in fushi ya tsananta da yawa shi muke magana irin wannan mata ta banka wa gida wuta ai kaga ina ganin wannan ba sai an gaya wa mutum sake ta ba wannan mutum baya bukatan shawara in ko kaga mutum ya buƙaci shawara irin wannan to yayi daidai da abinda wasu malamai ke gaya mana malaman mu suke mu wani hikima cewa wai akwai wani bawan Allah shi yaro ne haka yayi aure to matar tana yawan saba mishi tana yawan saba mai sai kullum yazo ya ga bace baba matata ba tana saba man zan sake ta sai baban ya ce kai dana kai hakuri haka na yi hakuri da uwarka to wata rana sai ta ƙara dawowa a sai shi ya ƙara dawowa ya ce baba fa ni gaskiya zan fasa saki matata ta fada ni sai ce ka dai haƙuri hakuri na gaya ba kai ta hakuri hakuri ake yi aure gaba ɗaya hakuri ne to kullun yana yawan kawo ƙara to ranar sai baba ya kai shi daji da baba ya kai shi daji sai baba ya ɗora mishi itatuwa sai ɗora mai ice yake sai ɗora mai ice yake to baba ya ɗora mishi ice ba ce baka fi gida sai yaro ya ce ina tafiya sai ce baba icen nan akwai nauyi wuya na zai kare yace dana kai hakuri suna tafiya ce baba na ce fa iccen nan fa ya fi karfin wuya na zai karye yace dana kai ta hakuri hakuri ake na rayuwa to da da ya ga da gaske wato iccen zai zai karya mai wuya ba bai san lokacin da ya wurgar da itatuwan ba da ya wurgar da itatuwan yace baba na ga ma iccen zai karye kaza kaza sai ba na ce kai hakuri ba sai ce baba wallahi ba na saba ma bane ga cewa wato zan hallaka ne yasa nayi kaza sai to kazalika matarka ba mai ce ma saki matarka idan ka zauna da matarka kai ka fi sanin halin matarka ka saki ko ka saki domin duk wanda ya baka shawara ka saki matarka nan gaba za ku zo ku haɗe ku ce masa ku ce masa ku ce ainihin shine ya raba muku aure sai ku zo nan gaba ku haɗe ai baya son zaman mu ai shi ya rinka zuga ne ka sake ki domin in dai ka shiga cikin harkar ma'aurata sai ka ji kunya nan gaba dan za ka ga mijin ya zo ya zazzage ta ya bulakanta ta nan gaba sai ku ba sai ce wallahi ashe duk wannan abin da nake faɗa ashe na gano kuskure ne shi bai gama zagin ta ba akwai wanda ya kira matar shi yace wallahi tana yawon banza tana yawon ya ji labari tana jin za abin banza ya sake ta yanzu sun zo sun hade ya zo yana shifar ta zai ce wallahi duk ya gane wai ashe duk ƙarya yake mata kurakure ne duk kurakure ne yadda wai daga baya ya gane kurakure ne kaga irin wannan kawai yazo ya gaya ba ka ce kai ta hakuri ka ta hakuri hakuri ake da rayuwar gaba daya nan gaba in shi da kanshi ya gaba zai iya ba ba wanda zai ce mai saki matarka Allahu a'lam eh. na'am eh game da ko waka sun ce wakan da zai da abiyewa ta Fatima na'am game da yace inna فياتينا وذكرنا نعوذ بالله من شر فياتين إن النساء فياتينا وذكرنا أو شياطين للي ما تاي شياطين ما سوء لبيقوا لشيطانو ني ko eh muna neman tsari daga sharrin shedanu eh ina son ɗaya eh, to ina ganin wannan dai wakan na ganin yau na fara jin shi hmm. to amma zahirin abin da wakan ke nuni in har ya inganta wato mataye suna da ɗabi'u irin na shedanu a gani to muna neman tsarin Allah daga shedanu daga ainihin wato sharrin shedanu na mafi yawan mataye ɗabi'un su na banza ne wato ƴan mata mata kaɗan ne ake samun sa'a na kirki ana samun na kirki a wasu da yawa shi zaki cewa mata za ana cewa mata shedanu ne saboda mafi yawan su ko shi ma kanshi manzon Allah ya faɗi cewa an halicci mata suna fuskanto mutum kan kan sunan shedanu sannan ta baya ma sunan shedanu saka shikenan mataye wato mafi yawan su dabi'un su dabi'u ne na halakar da mutane Allahu a'lam eh na wa alaikum salam dangane da wancan yawan fushi da aka yi bayani na'am Allah ya jira mutum da irin wannan zafin fushi din kuma yana son ya kara aure kuma yana ganin ga matsalolin da su ibiwa baya zai iya tura ta gidansu ke wata biyu misali sai bayan an gama auren su ya wuce. wato fushi kamar da faɗa kashe biyu ne ba akwai wata ko ka tura gidansu tana iya zuwa ta kashe ka ta kashe matar ina ba ka gane in dai ka san ɗabi'ar da ne kawai ka zake ta amma in dai fushin irin fushin nan ne wanda zai iya kwantawa kuma fushi ne wanda ba mai tsanani ba kana iya yin haka akwai matar da in kana son zaman lafiya sai ka raba gidan wannan amarya ga gidansu uwar gida ma ga gidan to sai a samu sauki amma ka bar su a gida daya za su iya jima kansu ciwo ko abin da ya kama da wannan an gane wata kuma duk fushinta za ta yi hakuri daga baya su zauna tare sai mutum ya karanci ɗabi'an matarsa in matar da fushinta ya kai zai iya zama da ita ne zauna da ita in ko fushinta ba zai iya zama da ita ba za ta iya halakar da shi to sai ya hankali ba sai an gaya masa ba ko to wannan shine na'am insha Allah eh so alhamdulillah Allah ya tsara ya da kai ma saboda haka za mu takaice tambayoyin haka don lokaci ya tafi malam bismillah Allah samun albarka وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى سبحانه وتعالى يقدر اليوم وجوانا لنا بالبركة muna roƙon Allah ya saka wa malam da alkhairi da ya zo ya gabatar da muhadara bayan za a yi malamai irin waɗannan su yi karatu kuma kai ɗalibi ka ce za ka zo ka faɗi wani abu za a wani zuwa kwanci abin da ake da bukatar ta su riga sun yi bayani sai dai kawai allah ya ba mu ikon aiwatarwa wannan aure allah ya sa masa albarka daga cikin abin da na fuskanci abin da na ya dan tunatar da mu shine inda allah zai mu kiyaye yawan mutuwar auren da yake faruwa a kotuna rashin kiyaye irin waɗannan mataye da malamin lissafa mana da kusan karshen wannan karatu da aka yi mana cewa mai kaza ka kiyaye ta mai kaza ka kiyaye ta ban taba an manta ba wani da ya tambaya da bai tambaya a kan irin wannan mai fushi shi mutumin yana da son ya ƙara aure matarsa kuma ya zanta da irin wannan munan fushi ya ce idan ya gaya masa zai aure da Allah ko ta halaka shi ko kuma ta halaka matar ko dukansu sai ya je auren bai san bai sanar da ita ba har sai da ya samu ɗaya hudu ko wajen shekara takwas ko sama da haka daga bisani ta san haka ne cewa ai ya yi aure ta ce to shi kenan ta shirya abin shirin girkin ta kuma ta zuba guba da ruwanci ya mutu shi ne yake tambaya to shi matan nan za ta gado to tana da ya ita kuma yar a lokacin tana karama ya ce tana kallon lokacin da mamanta ke sa ba amma ba ta ce mata komai ba sai ta taso lokacin neman auren neman auren ta ya taso ta kawo wanda ke so sai ta ce ita kuma za ta ba shi ba saboda kamar ba a farko na malam cewa waɗansu don mai kuɗi don kuɗi suke aura ita ba za ta ba ta auren yanka ba sai mai kuɗi tunda baban ta ya bar mace kuɗi sun gaji kuɗi ita kuma ya ce lalle a aura mata wanda take so ya ce to mama tunda ba za ki aura ba ai na san yadda aka kika kashe babana ni ma zan je in gaya ma yan uwansa wata ne ta gaya wa yan uwan nashi cewa mama ce ba ta kashe baba ga abin da ce ga abin da ce shi tambayar sai na magana to za ta gadin da aka bayar a karbar Allah. Ta ba ta da gado ita bai yin kisa. annabi ya ce la risul qatilu shay'an shi mai kisa baya gadon komai saka ita kaida ma ya kamata ita ma a dauki matakin kisa a gare ta a kotu kaga wannan dukiya da ta gada za a karbe shi kuma za a hukunta ta kwarai da gaske Allah ya kare Allah ya kare Allah ya kare amin Allah kare Allah ya kare amin

aiki da abin da aka karanta da mu da aka hane mu da shi Allah ba mu ikon hannuwa Allah ya kowa gidan gidansa lafiya na nesa da na kusa da suka zo wajen wannan hidima Allah ya saka musu da alkhairi wa taron kyakkyawa abin da malar ya ce tare ya ku da zazan gwagware to ina mika godiya to gwagwaren da suke neman haka ba su samu ba Allah ya ba su Allah ya haɗa da mace ta gari mata ya ba kuma su kuma mazajen a eh, mata su ma Allah ya haɗa da mazaje na gari Allah mu kuma da muke tare da namu kuma Allah ya da su na gari kuma ba mu kula zama tare da su zan tsaya Allah ya saka da alƙairi salamu alaikum to yanzu a takaice ko da minti ɗaya ne za mu gabatar da shi an kotu da ɗaya ne da shi ya rasa aiki da da ilimi wasu halin nan ba saboda wata da abubuwan na yau domin yanzu ana da yan masaya ga shi ango ga shi alama da yi alhamdulillah masha Allah Allah ya ci da Thank الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah da ya kawo mu ƙarshen wannan arara Allah muke roƙo abin babban malamin ya da mu ya amfanar ah, dukkan wanda ya zo wannan taro Allah ubangiji ya komar da shi gidan shi lafiya babban malamin mu da ya karanta da mu Allah da ya ba shi damar zuwa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ko komar da kowa gidansa lafiya assalamu alaikum Thank you.